Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. yarima charles ya buɗe taron shugabannin gwamnatocin kasashen commonwealth da ake a rwanda tare da bayyana cewa cinikin bayi ya bar tarihi na mawuyacin hali mutanen da suka tsira da rayukansu daga mummunar girgizar kasar da ta afka wa kasar afghanistan a cikin shekaru ashirin sun roƙi da a taimaka musu muna ɗauke da rahoto daga afirka ta kudu inda kasuwar makamashin kwal ke ƙara bunƙasa saboda yakin da ake a ƙasar ukraine yarima mai jiran gado na birtaniya ya buɗe taron shugabannin gwamnatocin ƙasashen commonwealth da ake a rwanda yayin da yake magana a lokacin bikin buɗe taron yarima charles ya yadda cewa yanzu akwai karuwar tunanin buƙatar samun sauyin shugabanci a wasu ƙasashen ƙungiyar ta commonwealth da a yanzu haka sarauniya elizabeth ce ke a matsayin shugabar gwamnati ya kuma amince da cewa cinikin bayi ya bar tarihi na mawuyacin hali da mutane suka samu kansu ciki. yana mai cewa yana son ya amince da cewar an tafka kurakurai a baya yarima mai jiran gadon na birtaniya ya kuma gana da prime minister burtaniyar boris johnson da yammacin yau tun da farko gwamnatin burtaniyar ta ce babu yiwuwar za a tattauna shirin burtaniyar na ta tsakiyar wasu masu neman mafaka zuwa afirka wata manufa wacce aka ruwaito cewa yariman ya soka gwamnatin kigali dai ta ce ta karbi kudade daga burtaniyar duk da cewa har yanzu babu wani dan ciranin da aka ta sakiyar tasa zuwa kasar rwanda to za ku samu wato za ku isa wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchouse.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula sabuwar girgizar kasar da aka samu mara karfi kusa da inda aka sami gagarumar girgizar kasa a ranar laraba a kasar afghanistan kuwa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum biyar in ji wani jami'in kungiyar taliban waɗanda suka tsira da rayukansu a waccan girgizar ƙasar mafi muni da aka samu a cikin shekaru ashirin sun ce ba su da abincin da za su ci yanzu haka babu gidan zama sannan akwai fargabar barkewar cutar amai da gudawa ƙungiyar taliban dai ta roƙi ƙasashen duniya da su taimaka musu ga ahmad abba abdullahi da fassarar rahoton wakilin bbc sekwanda kirmani daga lardin faktika Gidajen duk sun ruguje, kayayyakin da matattu suka bari ne ke sawa ana tunawa da su. Agajan ya ce waɗannan takalman ɗana ne, ƙananan yaransa uku sun halaka a girgizar ƙasar yayin da suke barci, matansa biyu ma haka. Me kai a lokacin da rufin ɗakin ya rufta? Na ruga wajen iyalina, to amma ɓuraguzan gini sun danna komi. Na kwalawa 'yan uwa na kira, To amma a lokacin da muka zakulo iyalin nawa tuni sun riga sun mutu. Tafiyar awa uku ne a mota zuwa birni mafi girma na kurkusa daga ƙauyukan da lamarin ya fi shafa a kan galibi hanyoyi marasa kwalta. A nan kusan kowane gida ya ruguje kuma kowane iyali na zaman makoki. Tun can dama mutane a nan ba su da wani abin a zo a gani amma kuma suna kallon gidajensu da abubuwan da suka mallaka a warwatse cikin baraguzai kuma sun rasa 'yan uwansu. Habib Gul ya zaburo daga makwabciyar Afghanistan don taimakawa wajen binne ashirin daga cikin 'yan uwansa da suka halaka. Idan duniya ta ɗauke mu a matsayin 'yan uwa ta kuma taimaka mana, za mu tsaya a nan mu Idan ba haka ba kwa to za mu bar wannan wurin inda muka kwashe dogon lokaci muna zub da hawaye. 'Yan Taliban na ta kai agaji da jiragen helikwafta yanzu an ƙare aikin ceto abin da aka fi bukata shine muhalli. Iyalai sun koma zama cikin tantuna a tilas a tsakiyar kufan gidajensu da suka yi aiki tukuru wajen ginawa. A halin yanzu Khalid Jan ne ke kula da jikokinsa biyar. 'ya'yansa maza biyu da mace guda sun rasa rayukansu a girgizar ƙasar. An bar man dukkan 'ya'yan ɗana kuma ni kaɗai ke gare su. Gidan da dukkan komi a nan ya lalace. Ba zan taɓa sake iya gina shi ba. Hukumomin agaji na kai kayayyaki, to amma wannan babbar matsala ce. A nan ana yin addu'o'i domin mutane kusan hamsin da suka halaka a wani ƙaramin ƙauye kawai. Ana kuma buƙatar addu'o'in domin waɗanda Allah ya yi wa gyaɗar dogo. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. sojojin ukraine na janyewa daga birnin severodonetsk da ke gabashin ƙasar bayan wata da watannin da aka kwashe rashin na yi wa birnin lugudan wuta gwamnan yankin ya ce babu hankali sojojin su ci gaba da zama a garin da aka lalata sannan ya ce sojojin na kuma wasu sabbin wuraren dakarar rasha dai sun kara danna kai a 'yan kwanakin nan sannan sun kusan yawa a garin kawanya ma'aikatar harkokin gida ta cikin kasar tunisia kuwa ta tabbatar da cewa akwai babbar barazana da ake yi wa rayuwar shugaba kai sa'id an dai kwashe wata da watanni ana rikicin siyasa a tunishiyar da kuma zanga-zangar kirin jinin gwamnati mai ci gwamnati ta kuma ce a 'yan sanda sun dakile wani harin ta'addanci a jiya alhamis mr sa'id da yana ci gaba da mulki ta hanyar kafa dokoki irin na soja kuma a wata mai zuwa ne za a yi zaɓen raba gardama a kan sabon kundin tsarin mulki kotun kolin amurka kuwa ta kawo ƙarshen 'yancin da tsarin mulki bayan na zubar da ciki kotun da masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka yi wa kaka gida ta soke muhimmin hukuncin shari'ar roe da da ta halatta zubar da cikin an samu dai bambancin rayu a wajen kotun yayin da aka bayyana hukuncin hakan dai baya nufin a halin yanzu zubar da ciki ya saba doka a amurka amma dai a halin yanzu ya dogara ne da inda mace take da zama to yayin da yakin ukraine ke yin tasiri akan farashin makamashi a duniya sannan kuma rasha take kankame samar da iskar gas kasashen turai da dama irin su jamus na sake komawa amfani da kwal wajen samar da hasken wutar lantarki masu samar da makamashin afirka ta kudu na cin murir wannan karuwar bukata ta kwal kuma a wasu lokutan ma suka rasa yadda za su yi wajen wadata kasuwar kwal ɗin ga bahari muhammad fage da fasarar rahoton wakilin bbc vomani kize wannan mahakar kwal ɗin na samar da tan miliyan 200 na ɗanyen kwal a wata ɗaya dukkaninsa za a fitar da shi ne farashin kwal ya kai inda bai taɓa kaiwa ba a fiye da dala 400 a kan dukkan guda a bana yayin da farashin ya ragu har yanzu buƙatar sana da yawa yayin da yakin da ake yi a kiran yaƙi ci yaki cinyewa kamfanin kwal na canyon na da mahaƙai hudu a ko'ina cikin ƙasar kuma kamar dukkan masu samar da shi na afirka ta kudu yana amfana daga tashin farashin a wasu lokutan yakan yi faɗi tashi na yawan buƙatar da ake da shi a akan kwal ɗin. Bayan kwallon corona, tattalin arziki ya fara sake fasali da kuma sake tufo. Daga nan kuma sai ga wannan batu tsakanin Rasha da Ukraine shine babban dalilin farfadowar kasuwar kwal. Saboda Rasha babbar mai samar da shi ce ga kasuwannin Turai ta miliyan 136 a kowace shekara. Daga ranar goma ga watan Agusta kuma kwal ɗin Rasha ba zai je Turai ba. Hakan na nufin Turai na buƙatar kwal daga wani wuri galibi za su zo afirka ta kudu ne su kuma je colombia don sayan kwal masana sun ce bukatar kwal din ta sauƙaƙa illar annobar corona ga tattalin arzikin afirka ta kudu abin da ya samar da bunƙasar dala biliyan goma sha biyu ta haraji a bana to amma yayin da farfadowar kwal din ta kasance alfanu ga masu haƙa da kuma fitar da shi haka zalika tana da illa ga muhalli Babban abin dai shi ne cewa ya kamata dukkaninmu mu kasance muna kallon ko'ina cikin duniya. Ya kamata dukkanmu mu rage samar da wutar lantarki da ke amfani da kwal. Matsalar yawan farashin da muke gani a halin yanzu shi ne ya haifar da wata dama ta ƙara yawan samar da kwal abin da zai zama bala'i na gaske daga ɓangaren yanayi. Tare da shawarar Jamus ta sake tayar da tashoshin makamashin da ke amfani da kwal. Afirka ta kudu da sauran duniya za su kasance da babban aikin ƙoƙarin cimma buƙatarsa. To a fagen wasanni Arsenal na dab da kulla wata yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasan gaban Manchester City Gabriel Jesus. Dala miliyan 60 ne dai farashin ɗan wasan a ƙasar Brazil mai shekara 25. Saboda haka yarjejeniyar ɗaukar tasa ba za ta kasance mara mahimmanci ba ga kocin na Arsenal Mikel Arteta. to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafin na intanet wato bbc.com hausa ƙarshen shirin kenan ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london